يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد malamai da yan waɗa ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a 23 ga watan ga watan zulhijja hijira 1443 wadda kuma ya daidai da 22 ga watan yuli miladiya 2022 muna a masallacin anas ibn malik ne da ke a unguwar gwiwa ika a cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahih imam bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul manaqib littafi ne da ke magana akan darajoji na mutane wasu mutane da wasu ababe na halittar ubangiji subhanahu wata'ala da kuma wasu wurare muna cikin babin da ya fi kowane babi girma shine babu alamatin nubuwati fil islam alamomin da ke nuna cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne manzo ne tun a farkon kunnowar musulunci har zuwa a yau da muke magana a cikin wannan babin za mu tashi hadisi na dubu uku da ɗari shida da goma sha shida kamar yadda za mu je a bakin alaramma أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله حدثنا معل بن الأسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعود قال <clears throat> وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله فقال له لا بأس طهور إن شاء الله قال كنت طهور كلا بل هي حمى تفور أو تفور على شيخ كبير تزينه القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا عبد العزيز ابن مختار أنا مثلك بيدا الدباج الدباج وتمجمي كنا الدبج في الجيمة قال حدثنا خالد شن ابن مهران شما أنا ميلك بيدا الحذاء وأنا جنجناشي ga sana'ar da yake yi shine sai da takalma al-ikrima shine maula abdullahi ibn abbas abu abdullahi al-barbari an ibn abbas turjuman al-qur'an radiyallahu anhuma أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده abdullahi bin abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga a wurin wani bakauye don ya dibi lafiyarsa kuma za ku ji ƙauyancin nan gaba insha Allah hmm. annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba kowane ma'abuci haƙƙi haƙƙinsa duk da kasancewar shi a arabi ba ƙauye ba ɗan birni ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi takana ta sakkwato ne eh, ya zo ya diba lafiyar <laughs> ko ba cewa takana ta sakkwato <laughs> ta sai ibn hajarin rahimahullah ya ce ba a gano sunan wannan a arabi ɗin ba to ba a nan gizo ke saƙa ba menene ya faru qala da annabi sallallahu alaihi wasallam yazo sai ce sai zo da jumlatul i'tirad wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ala maridin ya'uduhu qala la ba'sa tahurun insha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya shiga wurin maras lafiya zai dibi lafiyarsa daga cikin addu'o'in da yake mai sai ce tahurun insha Allah wato wannan rashin lafiyan mai tsarkakewa ne in Allah ya so wato zai tsarkake ka daga wasu zunubai da ke tare da kai insha Allah saboda haka wannan na daga cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam addu'ar da aka wa marasi lafiya a ce mai tahurun insha Allah la ba'as tahurun insha Allah a ce babu laifi wato kada ka damu da wannan rashin lafiyar da kake ciki mai tsarkake ka ne daga wasu laifuka da kake aikata da ka aikata sau da yake haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa maras lafiya in yace dibin lafiyarsa sai mai wannan addu'a fa qala lahu sai ce mai la ba'as tahurun insha Allah shi ma annabi sai wadi mai haka ne yace babu babu lahi kakka damu wannan rashin lafiyar mai tsarkake kace in Allah ya ku kala wannan bakawin sai ce ko ta dahurun cewa kai fa mai tsarkake ni kalla sai ce a a bal wannan rashin lafiyar ba mai tsarkake ni ba ce hiya humma tafuru fatattara ce fa ga tana zaburowa tana tafarfasa a cikin jikina za ka ce ne ɗahuru ya ɗahuru ko dai tafuru ya ce ko tafuru ya ce nan ce tafuru ne kamar yadda ke aza tukunya bisa wuta sai abin da ruwa su ta tafasa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake wa faratan nur tafur kenan nan ce kuma tafur kamar tashin kura nana iska inda kura ke tashi a ce saral gubar ya ce masassara ce ga tunan tana zaburowa a cikin jikina ina jin takwarfafarta kana ce min wadda hurun ka dai sa abin da za ka ce mini dai an ji ƙauyancin ko to kuma ala shehin kabir ga iri na gani tsoho mai yawan shekaru tafiruhul qubur wannan mar za ta kai shi cikin kabari kaka cewa dahuru insha Allah فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله ce fa na'am izan. don dai ka ƙi masassaran ta zamo tsahurin insha Allahu sai dai ta zirhul ƙubur kai ka ɗauka sai shi ke nan? sai a namiji to na'am na bi Allah sa haka na shi ke kenan saboda haka sai addu'a ta canza daga tsahurin insha Allahu zuwa ce ta zirhul ƙubur تشي ابن هجر تواي وجه دخول إيه، دخوله في هذا الباب او في بعض الطرق ان في بعض طرقه زيادته كاو وانا حديثي كركشي وانا بابي لعلامات النبوة اقايك آري تكي موتر ابن الواني اثنادي تقتضي اراده في علامات النبوة وانا كي حكم تأكاو وانا حديثي a cikin alamatin nubuwa wannan ziyada din a kharajahu babarani wa ghayruhu min riwayati shurahabi walid abdurrahman Babarani ya ruwaito da wasu malamai waɗanda suka ruwaito daga shurahabil eh, mahaifi abdurrahman fa zakara hau hadith ibn abbas su ma ɗin sun ambaci daidai irin hadisin da ibn abbas ya ruwaito wa fi akhirihi sha a ƙarshen hadisin faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam amma idza abaita amma tunda ka ƙi wannan rashin lafiyan ta zamo eh, binan ɗahurun baka karɓa ba kuma baka yadda da haka ba fahiya kama ta kulu to masansar tana nan yadda kai ka ɗauka cewa humman tafuru ala shekhin kabirin kuma taziruhu alkabur to masassarar tana nan yadda ka ɗauka ƙabari za ta kai ka ku to qada'ullahi ka'inu sai annabi ce mai da hukunci Allah kuma Kaina mai faruwa ne فما أمسى من الغبي إلا ميتا بعثي مريشن قوبي دين هكبا سيب الدنيا كنا الدعاء تظمي كمان يندسي يأوك وكما النبي يتمت نعم لما نعم سيدة هكذا دليل ابن هجرة وبهذه الزيادة يظهر دخول هذا الحديث في هذا الباب da wannan ƙarin ne da ya zo a cikin tsabarani da wasu littattafai wannan hadisin ke iya faɗuwa ƙarƙashin wannan babi in ba ka ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam kikkiawa addu'a yayi mai shi dai bai ce mai mutuwa ko kuma rashin mutuwa ba shi dai ce mai din masassarar ga za ta karkare ma za ta zama mai karkare ba zunubai ai shi kenan ko da da yayu ko ya mutu ya dai samu wannan addu'a ta karkarewar zunubai ko To shi ya ce a'a wagga masassara zaburowa take yi kuma tana son ta kai tsoho kabari annabi ya ce to shi ke nan ta kai shi sai ko ta kai shi ko ka hana kai gobe da marece ya bar duniya to saboda ku ko ana so addu'a ta kwarai alfa'al fatan alkhairi in kawa kanka fatan alkhairi da mala’iku amin sun ce amin shi kenan in kuwa mummunan fata ka yi masu cewa amin suka ce amin kuma shi kenan تسمع على رب حدثنا أبو معمر قال حدثنا قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن رضي الله عنه قال كان رجل نصراني الله فكان يكتب النبي صلى الله عليه وسلم فآخر صلاتنا فكان يقول ما يكتب محمد إلا ما كتبت له فأمره الله فدفنه فأصبح وانتقلته الأرض فقالوا هذا فعل محمد وصحابه لما هربتهم نبشوا عن أصحاب سبيلنا فألقوه فأخرجوه فأعمر فأصبح وانتقلته الأرض فقالوا هذا فعل محمد واصحابه لبس عن صاحبنا لما هرب منهم الاول خالد له فغفروا له واعرضوا له بالحمد ما استطاعوا فاصبح قد نفذته الارض فعلموا انه ليس من الناس القوم kamin mu wuce wasu malamai sun ce wannan ba ƙauye sunansa qais ibn abi hazim yanda wasu malamai suka faɗi sunan wannan mutumin da wannan abin ya faru gare shi kenan bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin adabul mufrad na adabul mufrad nashi وحدثنا أبو معمر شيني الأقدي قال حدثنا عبد الوارث شيني ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز شيني ابن سهيب عن أن أنس ابن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رجل نصرانيا wani mutum ba na tsari wasu malamai ya zo muslim fahihi muslim cewa annahu min bani najjar daga cikin kabilan bani najjar yake mutanen madina kenan ko Nasaraniya kuma ba na tsari ne wato yana bisa ga addinin nasaranci <clears throat> ba addinin annabi isa ba kenan ba addinin annabi isa musulunci ne sai dai bayan wucewa annabi isa suka cancanza abinda suka cancanza sai ta daga musulunci ya koma nasaranci to yana nan bisa ga nasarancin fa aslama sai musulunta wa qara al-baqara wa ala imran ya karanta suratu baqara ya karanta suratu ala imran fa kana yaktubu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance daga cikin magatakardan annabi sallallahu alaihi wasallam yana rubuta wahayi fa'ada nasaraniyan sai ya ridda ya koma ba nasarin shi fa kana yaqulu a lokacin da ya koma can cikin nasaran tana ce musu ma yudri muhammadun sallallahu alaihi sallam, illa ma katabtu lahu sai mai ai Muhammadu sallallahu alaihi sallam komai da ganewa abinda na rubuta mai shine in ƙarya na yi in me na yi in na yi ƙari ga abin da ya ce in rubuta in na rage oho shi ne dai da abin da na rubuta mai karɓa yake yi fa mata hullahu sai Allah an shi rayuwarsa bisa ga nasarancin fadafadin sai suka je suka gina suka yi ƙabari suka turbuɗe shi asbaha wani wan fa asbaha wa qad al ardu ko da suka waye gari ƙasa ta burzo shi ta je hoshi daga cikin kabarin da suka yi mai gashi nan kwance waje faƙalu suka ce haza su ilu muhammadin sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya mai wannan karen aikin wanda muke tuhuma shine muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa tunda ya ki addinin su ya dawo wurin mu. sai za su yi mai haka lamma haraba min da ya tsero da gare su bayan su na basu an sahibina sai suka je suka tone ɗan’uwanmu da muka disney wa alƙauhu sai suka jefo shi bisa ƙasa suka bashi haka nan waje to fa hafaru lahu fa amaku sai suka kuma gina mai kabari sai suka gina da zurhi. fiye da yadda suka gina kabarin farko to fa asbaha wa qad lafazatul ard ko da suka waye gari kuma gashi kasa ta hurzo shi waje fa qalu suka ce hadha fi'lu muhammadin wa ashabihi har yanzu dai muhammadu shi da sahabbansu su muka tuhumar cewa su suka aikata wannan laifin na bashu an sahibina su ne suka je suka tone dan uwanmu lamma haraba minhum lokacin da ya tsero da gare su ya dawo cikin nasaranci falqahu suka jefar mana shi kharij al-qabr wajen kabari fa hafaru lahu sai suka koma tona mai kabarin kuma wa a'maqu lahu fil ard suka gina kabarin da zurfi fiye da na farko mastata'u iyakan kokarin su fa asbaha ko aka wayi gari qad lafazatku al-ardu qad lafazatu al-ardu kasa ta hurzo shi ta je hoshi waje fa'alimu annahu lan nas sai suka gane cewa wannan aiki ba ba aikin mutum bane saboda haka ya za su yi kuma sai suka yi shi suka hinshi ƙarshen lamarin shi kenan shi ne mai saboda wannan ƙetan da yake taiwa muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne Allah saka mai da wannan muku wato ga takarda ne amma maha'inci da abin da zai rubuta ko dai ya ƙara wani abu ko ya rage wani abu yadda dai wannan abin in mai kyau ne zai muna nashi in kuma mummunan ne ya ƙara mai muni saboda haka bayan ya yi haka shi ko duk abin da zai ƙara ma'anar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin ba mai cutar musulunci ba ne inda mai cutar musulunci ne Allah subhanahu wa ta'ala bai kyale shi saboda haka duk abin da aka rubuta in dai annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka rubuta kuma ubangiji ya kyale bai ce komai ba ka bashi haka to wannan abin ma mai taimakon musulunci ne shi wata kiyar bai san cewa wannan abin na taimakon musulunci ba cewa duk abin da ya rubuta karba ake yi ko an ce ya rubuta ko ba ce ya rubuta ba da saboda shi babban laifi ne sakamakon da Allah subhanahu wata'ala ya mai kenan saboda irin wannan fa'incin da yake sai ya ce mai alaran mahaddasa ya haya قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن يونس عن ابن شهاب قال واخبرني ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هلكت كسرى فلا كلا بعده وإذا هلكت أيسر فلا أيسر بعده والذي نفس محمد بيده محمد بيده لتسلكن جنودهما في سبيل الله حدثنا قبيصة قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة رفعه قال إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وذكر وقال كنوزا ما في سبيل الله الإمام بخاري تحدثنا يحيى شين ابن عبد الله ابن بكير لا أن جنجنا شين يزوى كاكن شياكة ابن بكير المصري قال حدثنا الليث شين ابن سعد الفهمي شيما المصري عن يونس شين ابن يزيد الأيلي شيما المصري عن ابن شهاب ابن عبد الله ابن عبيد الله كما أنا أسمى بكر yana da kina a ce a ce kuma abubakar shi ma almasri ne kuma almin qala yib ana bi huwa da labari cewa qala rasul sallallahu alaihi wasallam halaka kisra annabi sallallahu alaihi wa sallam ba al'umma labari sahabban labari min da mai faranta rai yadda ku kwantar da hankalinku ƙasan sham abin na eh, eh, farisa da sham da ke da ɗauka ana ganin su ne super power a duniya a wannan ƙasar ma wani Kisara kuma sarakunan da ke mulki a farisa da kenan kisra to lokacin ibn hormuz shine saru fala kafara ba'dahu sarshi ko ya halaka na kasan sham ba a kaisar kuma cikin sham so ko laka tawatta su kenan lokacin kaisar na wannan lokaci shine hirakul to shi malamai cewa suka shi hirakula sai zamanin umar a lokacin ne aka kai ƙarshen hirakula ya halaka shi kenan da shi ba kuma yin wani hirakula ya bin kuma a ƙasar sham amma shi kisra sun zamani annabi sallallahu alaihi wasallam yana rayu aka halaka shi don a da aka kai mai takardar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake rubuta ma sarakuna <clears throat> mun ji shi hirakla da aka kai sai dai sa aka karanta takardar ma aka karanta kuma girmama takardar har ya karkata ya so musulunta mutanen shi suka yi mai bore borin da mutane suka yi mai sai ya kasance saboda haka sai bai ba amma dai ya daraja takardar kuma ya girmama takardar amma shi kisra da aka kai mai kekeci takardar yi saboda kekeci takardar nan da yi shi ko sai Allah subhanahu wata'ala ya sa ga ƙarshen mulki ne nan take ba da jimawa ba to haka nan abin da ya faru kenan a lokacin da Sheikh Usman ya rubuta ma sarakunan Hausa takardu yana kiran zuwa ga musulunci bayan ya hijira daga Dagen zuwa zuwa zuwa ina zuwa gudu to daga gudu kuma ya hijira ya tashi daga nan kuma daga nan ya fara zagaye na wa'azi da kuma yaƙi? gudu ai mai mabaya ako shine sarkin musulmi a wannan lokaci 1804 kenan miladiya hijira kuma fa dubu da ɗari biyu da nawa da sha takwas jazakallahu khairan dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha takwas ama shuraihin kenan shuraihin to daga nan sai fara intikalat na aljihad da kuma adda'awa to daga gudu sai ce ina kuma ina masauki na uku eh a'a a'a zaɓi son ka daina kake yi <laughs> ina mutane yabo ina mutane yabo eh yawa magabci in cikin ƙasan yabo ko so moyijo shi ne al'ansari shugaban sayid Ansar duk gaba ɗaya na sheikh usman shi ya sayid al'ansar kamar yadda malaman tarihi suka tabbatar shi ya bashi masauki a magabci ɗin bayan lokacin da suke abin nan gudu to daga nan magabci ɗin ya rubuta takardu ya aika masarakunan ƙasa hausa gaba ɗaya yana kiransu zuwa ga taimaka ma da'awar da yake bisa gare ta da kawar da ɓarna a ban ƙasa a nan ƙasa hausa da kuma abinan eh, yaƙar abokan gaba su taimaka mai aka ba eh, abdurrahman ibn zamno da kuma mustapha alkatib mustapha bin dow kuma ta jin suna ne ko mustapha bin dow to yana daga cikin magatakardar shehu usman kakan kakan marigayi mallam mashidu mm, don ya rubuta littafi kuna gani na rubuta can abin nan mustapha bin dow shi mallam marigayi mallan mustapha na gida mallam mujeli to waɗannan su biyu suka kai takardun sarkin katsina da aka yi mai takardar da an sa sai kirce shi takardun sarkin kano da kai mai takardar ya so ya karkata sai kuma mai sai ila kuma ta kwashe shi sai ki bai dai kesa takardar ba amma kuma bai biyayya ba shi sarkin zariya da kai mai ya girmama takardar ya karba karanta girmama kuma ya kira mutane zuwa ga yin aiki da abin da takardar ta kunsa suka yi mai bore tashi da yaƙi duk gaba ɗaya gama da su Allah taimaka mai to shi ko sarkin katsina da keke shi takardar shi ko tashi guda ne sai su umarin dallaji suka gama da shi kun karanta wannan tarihi ko na umarin dallaji shi ya wanda aka ba tuta katsina ko ba karanta ba a'a kun karanta ko ba karanta ba wa haka ne ko ba haka ne ba <laughs> da haka kamar yadda kikkece takardar da shehu ya aika mai to shi ma sai Allah kikkece abin nan sarrafa shi a ga ƙarshe shi nan take to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba su labari yace wallazi nafsu muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi yadihi na eh, rantsa da wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ga hannunsa كنوزهما في fi الله sai kun ciyar da dukiyansu duk taskokinsu gaba ɗai sai kun kwaso ko raba kun bayar fi sabilillah sai kun kwaso su kuma an kwaso dukiyar kisara an kwaso dukiyar kaisar duk gaba ɗai sai da kwaso su da wannan cewa da zaran daga wannan kaisar babu wani kaisar kuma daga wannan kisra babu wani kisra kuma haka din ya faru kuma kwaso dukiyar ne aka ciyar saboda Allah alama ce daga tinu haddathana qabisa shine ibnu ibnu hul qala haddathana sufyan shine ibnu sa'id al-thawri eh, ibnu uyayna afwan an abd al-malik ibnu umayr عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه rafa'ahu yan sahabi ko kuma tabi'i ya ambaci sahabi yace rafa'ahu yana nufi hadisin marfu'un ne ila nabi sallallahu alaihi wasallam ko rafa'ahu ko yalmihi ko kuma yarwihi lafin zane da ke nuna cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya so wannan hadisin qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza halaka kisra fala kisra ba'dahu wa zakar sai ambata wa qala la tunfiqunna kunuzahuma fi sabilillah cewa za ku sai kun ciyar da taskokin dukiyarsu gaba ɗaya fi sabilillah kuma haka nan din ne ya faru a kwaso aka ciyar fi sabilillah na'am alaramma na'am haddathana abul yaman قال أخبرنا سعيد عن عبد الله بن أبي حسين قال أخبرنا سعود بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حديث مسلمة الكذاب على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول إن جعل لي محمد عمر من بعده تبعته وقدمها في بشير في بشر كثير من قومي فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثالث بن قيس ابن شماس وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جليل حتى وقف على مسلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه البدعة ما أعرفتها ولم تعد أمر الله فيك ولئن أدبرت ليأجرنك الله وإني لأراك الذي أريد أريد أريد فيك ما رأيت. تحدثنا أبو اليمان سنع الحكم ابن ناصر قال أخبرنا شعيب شلي ابن أبي حمزة أنا عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مسيلمة ابن كذاب مسيلمة الكذاب يا زور النبي صلى الله عليه وسلم a zamanin annabi sallallahu ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ce mai eh, ar-rahman ar-rahman al-yamama ar-rahman al-yamama musailama ibn sumama shike musailama ibn sumama amma ce mai kazzab saboda da'awar nubuwa din da yayi bisa ga ƙarya <clears throat> yana cewa shi ne arrahman rahman kuma ar-rahman ne ƙasan yamama to ya zo ne sanata tis'in shekara ta shida a tara afwan wannan shekara ta ce eh, sanatul wufud shekaran da tawaga tawaga daban-daban daban suka yi ta zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna karɓar musulunci bayan Allah subhanahu wataala saukar da idza jaa nasrullahi wal fath kina wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja to waɗannan tawaga daban-daban daban da ke zuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shekara ta goma to daga cikin wannan tawagan shima ma ya zo faja'ala yaqulu sai musailama yana cewa in ja'ala li muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-amra min ba'dihi idan muhammad in ya ayyana ni in zamo ni ne yarima da ya mutu ni za a baiwa shugabanci annabcin da kuma jagorancin musulmi to tabi'tu to zan bi shi ni da sharadi na kawai kenan ajiya <laughs> ko har yanzu akwai su haka don ko eh, in zai shiga wancan fati inda za a ba shi mukami kaza in kan ba a ba shi to ba zai shiga ba an fahimta ko sai bai ticket na takara in takara gwamna in senator in house of rep <laughs> in ba za a ba sai bakar tube yi saboda haka wanzu masu kwaikwayo da musailama kenan ko <laughs> eh? eh ana iya samu ko eh, waɗanda ana iya samu ta yi tana koyi da mutum ba dole ne zan daidai da daidai ta ko wani ɓangare ba <laughs> wannan sharaɗin da ya yi daidai da daidai ko eh nana ba ni mukami ka za in ba a ba ni kwato a rike don hmm? za ka shiga ka shiga don gudunmu wanda za ka bayar Dada cikin wannan gudunmu an hanga cewa ka dace a baka mukami kaza shi kenan sai a baka in ba baka fi a taimaka ma hmm. to wa kadima hafi eh, basirin fi basarin kafirin min qaumihi a lokacin da musailama ya zo cikin mutane da yawa ya zo daga cikin mutanensa yana tare da mutane da yawa <clears throat> fa aqbala ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarbe shi wa ma'ahu thabit ibn qais ibn shammas annabi sallallahu alaihi wasallam yana tare da thabit ibn qais lokacin shine kakakin shi shine khatib rasulullah sallallahu alaihi wasallam وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد النبي صلى الله عليه وسلم نارك إذا وانا كران إتشان دبينو غنيان دبينو ينارك إذا كران غنيان دبينو حتى وقف على مسيلمة سيد يزو يتعيها قاسقا مسيلمة في أصحابه فيكو مسيلمة ينا سكين يؤمن آه، بنا أبو كانت فيسا فقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم يشي مي لو سألتني هذا هذا القطعة inda a ce wannan karin ganyen dabinon ga da ke rike da ni ka roƙe ni ma ɗaya suka hato da ba zan baka ba bale a ce jagorancin musulmi gaba ɗaya in yi wasiki cewa bayan na mutu jagoranci ya koma gare ka inda kana musulunta ka musulunta in ko ba ka musulunta to shi kenan ka san da kai wala in eh, ta'walan ta'aduwa amara Allah fika kuma ba za ka ƙetare hukuncin da ubangiji ya game da kai ba inda Allah ya tsaye da kai ba za ka ƙetare nan ba wani in adbarta in kuma ka ba da bai ka ce kai ba za ka musulunta ba don wannan sharaɗi naka bai shiga ba to la yaqiran naka Allah Allah sai ya halaka ka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ce mai kenan kuma ba haka ya faru ba wa inni la araka kuma ina zaton ka kai allazi uritu fika kai ne wanda ne ka ma ra'aitu mafalkin da nai kai ne da kai ne wannan mafalki saboda haka abinda nake ma kenan ko ka musulunta ko ka ki musulunta in ko ka ki musulunta ka da to sai Allah halaka to a ƙarshen dai bai musulunta ba sannan kuma Allah ya halaka shi ya je kawai na da'awa annabci bisa ga ƙarya a lokacin fitalin ridda aka kashe shi a nan abin nan yamama ƙasar yaman um, abinda ibn hajar yake cewa dangane da wannan kisar cewa akwai ƙarin da imam bukhari bai kawo shi ba daga cikin riwayar ibn abbas yake cewa wa haza sabitun ka anni ko abin da ga abu hurairar da ke tahi shi ma za a samu ƙari gare shi wa haza sabitun ka anni sun man sarrafa anhu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce mai ga sabit ibn qais ban shi ne kakaki annabi sallallahu alaihi wasallam mace annabi ya faɗa mai abin da ya faɗi mai yace amma ga sabit ibn qais nan yaji muka anni shi zai maka ƙarin bayani a madadina sun man sarrafa anhu sai annabi ya juya ya bar shi da sabit فقال ابن عباس تنن ابن عباس yake fas'altu an qawli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ne tambaya game da cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa inni la araka allazi ra'aytu ina zaton kai ne wanda ne mafalkin na akan ka to daga nan ne fa akhbarani abu hurairah mhm ka karanta فأخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سواري سواري من من ذهب فاخذني شعرهما فأعطوه يدي في المنام أن يصطهما فنفختهما فقال فاولتهما كذابين يخرجان بعدي فكان أحدهما العنسية والآخر مسيلمة الكذاب صاحب الإمامة نعم. to <clears throat> ina ga wannan cikon da aka mu ba mu da shi watakila wasu na da inda ya ce wa haza sabit yujibuka an ko kana da wannan karin baka da shi fa akhbara ni kake da shi ko wannan da cewa wa haza sabit yujibuka anni thumma sarafa anhu zuwa inda ya ce wa inni la araka allazi uriku eh, ibn abbas yace fa akhbarani abu hurairah yace don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa inni allazi uritu ina zaton kai ne wanda ne mafalki akan to wani mafalki ne yi to shine ibnu abbas yace sai ne tambaya game da ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ina zaton kai ne wanda ne mafalkin ne mafalkin sa yace fa akhbarani abu huraira sai abu huraira ya fada min inji ibnu abbas cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bainama ana na'imun a wataran ina bacci eh, ra'aitu fi yadayya siwaraini sai na ga mundaye guda biyu eh, ga hannuna min zabin kuma na zinari fa ahammani sha'anuhuma sai al'amarin su ya dauke mini hankali fa uhiya ilayya sai aka yi wahayi gare ni aka yi mini aike na mi cikin mafalkin anin fuhuma cewa ka bushe su wato ka sa baki ka bushe waɗannan mun da guda biyu da ya bushe su faɗara duk sai suka hira hmm? sai suka tashi ka ma kazzabai yace na fassara su cewa wasu makaryata ne guda biyu ya harujane ba'adi kuma bayan ni na tafiya ta za su bayyana fakana ahaduhuma al'ansiya ɗayansu shi ne al'aswadul ansi shi ma ɗin ya yi da'ayi annubuwa wal'akar musailamatul kazzab sahibul yamama ɗayansu shi ne musailama al-kazzab to shi aswadul ansi ana ce mai abla wa kana yuqalu lahu ذل خمار أنا كما يقوم ذل خمار دون آه، قتله فيروز الديلمي الصحابي بصنعاء شن زامني النبي صلى الله عليه وسلم أكاكشي شي أسود الأنصي فيروز الديلمي صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم شي لي كشي شي آه، صنعاء آه، بين قصن يمن وشي مسيلة ما سيلو كتن قتال وردة أكاكشي شي, wadda fassarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga waɗannan kenan kuma sai ya tabbata haka nan ɗin yanda abin nan ya fassara su to ya ce ya kurja ne ba'adi za su bayyana bayana to kuma ba baya gare shi suka bayyana ba tun lokacin yana yana raye suka bayyana da wasu abin da suke cewa bayyanar su yana nufin iddi'a'in nubuwa din yaushe ne suka iddi'a'in nubuwa shine bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma su samu da'awar eh, da'awarsu ta samu karbuwa wato shine bayan wucewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da'awarsu ce ta samu karbuwa in ba haka ba tun yana raye suka bayyana kuma suka idda'i Eh, annabuwa ɗin, to waɗannan guda biyu ke na al'aswad al'ansi da kuma eh, musailama al-kazzab to waɗannan mafarki da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya tabbata gaskiya sannan eh, ce wanda yayi musailama al-kazzab shi ne wanda ya mafarki akan shi kuma shi ma din sai haka na ya tabbata a gare shi to alamun dalilin ka waɗannan hadisai guda biyu a cikin wannan babin kenan to daga nan sai mai alarama dasla muhammad ibn al'ala قال حدثنا حماد بن اسامه عن بريد بن عبد الله بن ابي بريده عن جده ابي بريده عن ابي موسى رضي الله عنه وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في المنام اني اهاجر من مكه الى ارض الى ارض الى ارض بها نخل فذهب وهلي إلى أنهما اليمامة أو هجر فإذا جئ مدينه يثرب ويجد يا هذه أني هزرت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أزيد من المؤمنين يوم أمس ثم هزرته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء معه به من الفتن واجتماع المؤمنين ورأيت فيها فقال والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أمس وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الشرك الذي أتانا الله بعد يوم بدر إيه، حدثنا محمد ابن العلاء أبو كريب سينا قال حدثنا حماد ابن أسامة سينا أبو أسامة عن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي, مو أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس radiyallahu anhu yace urahu ce ina zaton shi eh, abu musa anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya amsu wannan hadisi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam qala ra'aytu fil manami na gani a cikin bacci anni uhajiru min makkah ila ardin biha nakhlu cewa ne zan hijira daga makka in je wata ƙasa mai dabinai فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو حجر سيتناني لا يتهيشيوا كوري قصة يمامة كوكما قصة حجر ددشن قصة يمن حجر ناشكم بحرين فإذا هي المدينة يثرب sai gashi inda zan hijiran ashe birnin yasriba zan da wannan lokacin ba madina ake ce ma madina ɗin ba sai dai yasrib ko saboda haka su yasrib wato birnin yasrib mafarkin farko kenan kuma sai tabbata haka nan ɗin wa ra'aytu fi ru'yaya hadhihi kuma na yi mafarki a cikin wannan mafarkin da nai na gani cikin wannan mafarkin anni hazantu saifan fa da girgiza takobi fankata a sadu sai can ƙarshen takobin ya kare ya saurar daga rabin takobin zuwa inda ke ga hannuna za huwa ma usiba min na yau uhud sai ga shi ashe musibar da ta samu mu'minai ne ranar yakin uhud da abinda malamai suka ce sadur shine don mai mataimakan mutum su ake ce masadruhu to abin da ya samu sahabbai a Uhud shi ne wannan abin da ya mafarki na biyu kenan ya ce yace kuma hazzarsuhu Ukura, sannan na kuma girgiza takobin kuma wa aiku fi eh, Ukura fa'ada ahsana ma sai takobin ya dawo wannan da ya karin sai kuma dawowa sai takobin ya koma kuma mafi kyau fiye da yadda yake ma farko fa iza huwa ma ja Allahu bihi min al sai gashi buɗin da Allah subhanahu Ta'ala ya sa aka yi ne na kama garin Makka wajen Sama'il mu'minin da kuma samun haɗin kan mu'minai baki ɗaya. wa ra'aytu fiha baqaran kuma ga baqaran wata saniya والله خير فإذا, هو فإذا هم المؤمنون يوم أهد فإذا هم المؤمنون يوم أهد ce wanda ya naga wata saniya ko kuma bakarar naga shanu ce wanda wallahu khairun ai wa sun'ullahi bil maqtulina khairun lahum min waɗanda aka kashe da kuma sauran yaƙe-yaƙen da aka yi to yadda Allah subhanahu Ta'ala ya yi da su matsayin da ya ba su wato shine mafi alkhairi bisa ga halin da suke ciki a nan duniya shi amana wallahu khairun bima wani wa sun'ullahi bihim khairun min muqamihim fi duniya fa idza hum al mu'minun yawm uhud sai gashi a ce mu'minai ne na gani ranan yakin Uhud waɗanda aka karkashe ga sunan kunkunce wa idhal khairu ma ja Allahu bihi min alkhairi khairi wa thawab as sidq alladhi atana atana Allahu ba'da yawm badr wa idhal alkhairu sai kuma ga alkhairin alkhairin da na gani malamai suka ce min fi khaybar thumma makkah ga cin khaybara da aka yi yahudawa ne da ke matsa ma madina iyakan matsawa suna arewa ne ga madina hanyar tabo hanyar abin nan sham shi ke nan dai hanyar tabo to yahudawa ne masu tsananin adawa shekara ta bakwai da aka yaƙe su kuma aka cinye duk ajiyarsu duk gaba ɗaya in mutum ya je ya ga inda haibar in take to sai ya yi mamaki kwarai da gaske ko yanzu da an ta san mutum ganta ba mai taimakon wani kamar yadda hausa ke cewa an kaga geman dan wanka ya kama da wuta ka yi fa bana ka tun ga wa'anci aiki da su su sai su su kare su. ba su kai musu gudunmuwa sai a gama da su a taso musu suku a zo a gama da su a taso wancan duk tun gage bakwai sai da har gama da su sannan da shekara ta zagayo takwas kenan ga hijira aka je kuma fatho makkata su gaba ɗaya ma mi ƙauya suka yi ko yaƙin sun gaba su ita son musulmi suka sa aka sulhu suka miƙa musulmi makka ɗin duk gaba ɗaya to wani alkhairin annabi sallallahu alaihi wasallam duk sai da ya ganto a mafalki wa sawabi sidq da kuma lada ta binan imani na gaskiya allazi atana Allahu yawm badr wanda Allah subhanahu wataala ya ba su ranar yakin badar ranar yakin badar sahabban da annan sun yi tsayi sun miƙa wuya duk gaba ɗai Allah subhanahu wataala ya taimaka musu da mala'iku dubu da mala'iku dubu uku da mala'iku dubu biyar duk gaba ɗaya aka halaka duk waɗanda aka halaka to waɗannan duk gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam mafarkin da yayin sai duk gaba ɗaya suka zamo gaskiya abinda aka nuna mai cikin mafarkin sai ga su duk sun tabbata da dalilin zuwa wannan hadisi a cikin alamatu nubuwatihi sallallahu alaihi wasallam fil islam kenan sai haddathana abu nu'aym قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن ثلاث عن علي الشعبي عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا ابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أصاب إليها حديثا فبكت فقلت لها لم تبكي ثم أصر إليها حديثا فضحكا فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم فسألتها ألا رمى zai مباشر وانا bashin ترى مؤمنتي أكو mu minti uku kamera ta cika kuma na bayanin wannan hadisin ba ko kuma za mu kule mai kamara. sai dai mu dasa aya a nan mu ce abin da muka karanta daidai Allah ba mu nadar da ke ciki kuskuren da ya faru a bayanin da na yi Allah ya sai mini kuma ya yi cikin zukatan masu saurare mu baki ɗaya Wannan da ke rubuta tamboyi a zanka kawowa da wuri don masu karantawa su yi nazari su ga abin da aka rubuta daga yau duk wasu wurare da masallatai ne da makarantu inda nake gabatar da karatu daga yau mun fara kenan cikin iko Allah bayan sallar magariba din nan na yau muna da karatun tafsir Raddul Azhan a masallacin al da ke karshen titi a gidan Igwai sannan kuma gobe asabar insha Allah muna da karatu a Gagi inda kowa ke zuwa da littafan shi daban-daban muna karatu da yin sallar subahin har zuwa illa masha Allah sannan da maraice kuma asabar ɗin muna karatu masallacin imam malik da ke rinjin sambo za mu fara karatun irshadu salik fi mazhab imam malik bayan mun gama littafin risala sannan kuma ranar lahadi za karatun sauƙul ummati ila tiba'i sunna a masallacin juma'a na na aisha da ke a mabera insha Allah bayan sallar magariba sannan ranar litinin kuma muna karatun jami'u tirmidhi a nato road a nan kusa ga Road. sannan ranar talata kuma muna karatun muwatsa imam malik a masallacin darin da'awa sannan sai ranar laraba kuma muna karatun sahihu bukari a can shiyar mafara'an da ke kusa ga makera asada. sai ranar alhamis muna karatun littafin kaba'ir a gwiwa abin arkillahi arkillan gandu masallacin sa'ad ibn abi waqqas sai ranar juma'a kuma ga munan karatun da muke yi amin assalamu alaikum na mutum wannan muhazara ce ta tattasalin wanda ya saba alaƙa ala kashin alkhairi hmm. yake gajeren hanyar rabon gado masallacin sarkin baki alhaji mai shanu madera magarib zuwa sha yau juma'a za a yi sha Allah Allah kuma kan kai wanda ke bukatar sai ya nemi tsarin bayani daga baya wannan kuma sai yake cewa game da bayanin da aka yi assalamu alaikum malam akwai masu masu cewa ridda ba za a ba za a hukunta mai shi ba akwai masu cewa ridda ba za a hukunta mai shi ba ba za su iya amfani da wannan hadisi cewa da wancan mutum ba na tsari da ya bar musulunci ya bar musulunci annabi bai hukunta shi ba hmm. ita cewa ko akwai wani bayani game da wannan ko lokacin cewa wanda ya ridda ba a mai hukunci a duk lokacin da mutum zai yi bincike ko ya bincike zai fi da hukunci sai ya yi dubi kowane lungu da kuma saƙo abin da ya fito mai a bayyane ya gani a ƙarara ya yi amfani da shi abin da kuma ya shige mai duhu ko dai ya nemi bayani ko kuma ya tawili ya wuce idan tawili ɗin zai zamo karɓaɓɓe yana daga cikin abdaruriyatul khams shine hibzuddin kare addini daga barin duk wani wanda zai wasa da addini wanda ya ridda ya bar addini shi na tsayar mai da haddi haddin ridda kuma haddin ridda ɗin ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ce man baddala dinahu faqtuluhu duk wanda ya canza addinin sa ku kashe shi to saboda haka idan ya kasance wannan da ake magana a kan shi yanzu ba nasarin ya bar musulunci ya koma nasaranci shi <clears throat> annabi sallallahu alaihi wasallam bai mai haddi ba za a kafa hujja da wannan akan cewa don bai mai haddi ba saboda haka duk wani wanda ya ridda ma ba za a mai haddi na ridda ba ko da kuwa shari'ar musulunci na gudana don sharaɗin kenan don nan najeriya duk ka ce ka bar musulunci babu ruwan wani da kai inda dai musuluncin ke gudana abu biyu ne za mu yi la'akari da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam a lokacin shi lokacin ne ake saukar da hukunce-hukunce na musulunci wasu abubuwan suna faruwa kahin saukar da hukunci saboda haka sai zan ba a yi hukuncin da aka sani akan waɗannan waƙi'o'in da suka faru ba sai a wuce wurin sai amma in wasu suka faru daga baya sai a ga kuma an yi sannan abu na biyu lokaci a nabi sallallahu alaihi wasallam lamarin shi na da bambanci bisa ga bayan wucewarsa saninmu ne daga cikin waɗanda suka wa na Aisha ƙazafi akwai musulmai ciki waɗanda suka yarda saboda haka lokacin da aka zo aka yi haddi su ne musulmi tsintsa mu'minnai su aka wa haddi amma munafukai ba a yi musu haddi ba saboda haddi ɗin bai amfani gare su don haddin da za a yi yana tsarkake musulmi ne ga wannan laifin da ya aikata to wanda yake munafiki ne laifin da yake bisa gare shi haddi ba zai karkare laifin ba saboda aka yi mai haddin bai da unhuwani sai zan ba a musu haddi a wannan lokacin sannan akwai wasu waɗanda ke ridda an tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa bai musu ridda bai ce to za cewa za a annabi sallallahu alaihi wasallam ga ce yana kashe sahabbai ne wani ya zo ya musulunta da bar musuluncin ga ko ko ya yi abin da ya hidda shi musulunci shin kama shi za a kashe shi da an kama shi an kashe shi lokacin da ya riga ya tsere ba ya dai abin da ya hidda shi musulunci ko sai aka kama shi nan da na aka kashe shi to waɗanda ba su musulunta ba ni za su ci abokan gaba waɗanda dama suna biɗa a cikin duhu to ga shi a bayyana sun gani cewa za su ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam can yana kashin sahabbansa dalilan da yasa aka ta zama da munafukai kenan zindikai in ba haka ba ai zindiki kashe shi ake yi ko tuban shi ba a karba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama da su komai bai mai bai musu ba don me don kada ce ga Muhammad sallallahu alaihi wasallam kashe sahabbansa to sai a kafa hujja da wannan na cewa yanzu in an samu zindiki in musulunci na gudana ba za a kashe shi ba ba za a la'akari da wannan ba sannan har wani abu ya faru aikin annabi sallallahu alaihi wasallam na bambanta da umarnin da ya bayar a wurin malaman hadisi saboda haka umarnin da ya bayar shine ake gabatarwa bisa ga shi abin da ya aikata yana yiwuwa shi ne a kota khususiya gare shi waɗanda abin da ya sa ya aikata kaza ko abin da ya sa bai aikata kaza ba amma mu umarnin da ya bayar da shi ne za mu yi aiki ba za mu yi la'akari da shi abin da ya aikata ba dan fahimta ko saboda haka wannan ko dai mu ce lokacin ba a saukar da hukuncin ridda ba ko mu ce yana daga cikin waɗanda gudun kada ce ga annabi na kashe sahabbai shi sa shi ma din ba a mai hukuncin ridda ba dan fahimta ko amma wannan ba zai sa a ce duk wanda ya yi wani abu na ridda in musulunci na gudana a ce ba a yi mai ridda ba a mai haddi na ridda ba haza wallahu a'lam ta da da da su su da da da da su da da da in an bar cewa jos to a bar cewa sakkwato kuma a bar shi haka nan don da ka ce sakkwato wasu ba su ɗauka cewa shi ne kaɓar da su kenan ko amma da zara an ce sheikh dr abdullahi eh, sani abdullahi ko an san shi ne ko da ba ce jos ɗin ba eh wallahu alam wannan ra'ayi na ne